Waɗansu mutane da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari ɗauke da makamai a garin majiyar zanga a cikin da'irar karkara a lela da ke iyaka da tarayyar Najeriya a cikin gundumar birnin Kwanni da ke kilomita 417 daga gabascin babban birnin Mai a cikin daren jiya inda maharan su tara akan babura guda uku suka kashe mutum guda kamin su kwashe kayan masu shagunan garin su ɗiba cikin takari na kira magajin garin Alela da ke can tare da askara 'yan jamhuriyar Nijar da ke wannan yankin sun kwarari maharan da suka tsallaka zuwa tarayyar Najeriya kasancewa wurin da aka kai wannan harin ba nesa ne ba da iyakar ta Nijar da Najeriya. Eh to haka nan ne dai wasu 'yan bindiga sun zo su guda tara moto uku to su sun zo don sun Eh? suka shi ba da suna gare shi abin da gidan shi ya bada sannan sun ka da shi shago bude musu sun ka tsanci abin da suka dauka kamar su madara su hakin shayi tare da sun ka cika gudan mana sun ka tare ita sannan sun ka inda wani shi ma mai shago ana ce mace hamis na sun ka amfani abin da gare shi sun ka ce to sai shago shi bude musu shago to shi ya bude musu shago an kai ta takardar mami to kaji dai abin da su asana jiya sun ka sa tabare duka sun ka washe washe mishi kai da har dai sun ka ce ne mm. amma ba samu zuwa sun ka buɗe shagon ba dai kuma sun yi dan halbe halbe dai akwai halbi wajen guda bakwai an jiwa sun kai akwai abin kartushe na yan sun an cinto wa'anda an samu. To yanzu muna yan musan eh, su mutanen an kwarare su ne ana cikin kwararen su ne sun yi ina. Ko an ana ana kwararen su da kwararen da ake yi sun ka biyo ta wani gari ana ce mishi mai yanta sun ka biyo wani gari a ce mai mai jaka sun ka biyo sola gaya sun ka biyo garin mai tama sun ko ba zaga to daga ba zaga aka shiga ta ka da baki sun ke dar kwalta sun shiga Najeriya ana iya cewa yanzu ba a kama mutum ko guda daga cikin su ba ana dai zargin wani saboda sun zaga hanya an yi kiregizo an ka aje sun ka aje wani to shi da an ka zo an kwarare ne an cin mai ko shiga dai ba tare da su shiga ba amma dai shi na nan ga hannun iko da yanzu an abin da aka bincike abin da ba Jama'ar garin na Majiyar Zanga sun shiga zaman rashin tabbas kasancewa wannan lamarin shine na farko da ya abku a garin su. Wannan shi yasa magajin garin Alela Malam Salif Usuli ce mini lalle mutane na cikin tashin hankali a garin na Majiyar Zanga a halin yanzu. Dole ne a hirgita saboda duka tambayoyin da muka yi musu ma aska an taɓa kamusu a ta a irin wannan suka a taɓa kamusu a ta ta bindigogi kuma inda za ka ganin mutum guda tara shere kowa da bindiga shi to su abin ya da musu kwarai da hankali saboda na farko kuma ba kaɗan ne mutane sun mutanen gari ba su hito ba yalla domin su abka musu lokacin da sun kazo suna halbe-halben nan. To kasan abka wuya gare ta matuka aka ce maka kai baka da makami ga wanda da makami to da abin akwai wuya gare shi waɗannan garuruwan da ke kan iyakan Nijar da Najeriya na fuskanta ire-iren waɗannan matsalar ta rashin tsaro inda ko a kwanakin baya waɗansu 'yan bindiga daɗi sun sace wani ba amurke a garin masalata da ke kilomita hudu kacal da hedikwatar gundumar birnin kwanni abin da ya janyo musu hushin rundunar soja ta musamman ta ƙasar amurka da suka shahe waɗannan 'yan bindiga gaba ɗaya kamin su ceci shi ɗan ƙasar su ba amurken kenan ana iya cewa su 'yan bindiga da ke wannan yanki da ke tsallakowa daga najeriya ba su horo ba domin a halin yanzu suna son su dago gidan zuma haruna mamman bakwai na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin yamai a jamhuriyar nijar